sashen Hausa na murya Amurka kuka sake lalubuwa wannan kara muna watso shirye-shiryen akan mitoci 1625 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo a Afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirin mu na hantsi. Yau ake shirin sake gurfana da tsohon ministan babban birnin tarayya Abuja gaban kotu bisa zargin cin hanci da rashawa. Muna da rahoto bayan labarai. Za ku kuma ji yunkurin haɗin gwiwa da cibiyar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka ke yi da hukumomin jamhuriyar Nijar na yaƙi da ta'addanci. sai kuma rangadi da kungiyar izala ke yi a arewacin najeriya inda ajiya ta isa jihar niger maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi nazir amir hausawa ya gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin manyan jaridan amurka na wannan mako sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a jiya alhamis ne shugaban amurka donald trump ya fito karara ya faɗi cewa a baya ya tambayi shugaban hukumar bincike ta fbi kan cewa ko ana gudanar da bincike a kansa ranar talata da ta gabata ne trump ya sallami daraktan hukumar fbi james comey wanda hakan ya yi sanadiyar kace na ce ga 'yan siyasar amurka yayin da wasu ke nuna damuwa game da tsarin mulki a wata hira da trump ya yi a gidan talabijin na nbc news ya ce ya tambayi tsohon shugaban hukumar fbi komi cewa idan da hali ko za ka iya sanar da ni ko ana bincika ta sai komi ya ce baka cikin wani bincike cikin hirar da aka yi da trump a talabijin ya maimaita cewa bana cikin wani bincike lokacin da aka tambaye shi cewar james comey ya bayar da bahasin cewa ana gudanar da binciken alaƙa tsakanin kwamitin zaben trump da gwamnatin rasha a shekarar da ta gabata mai fashin baki kan shari'a bradley moss wanda ya kware kan sha'anin tsaro a ƙasa ya ce wannan tambaya da shugaba ya yi abu ne da bai kamata ba a jiya alhamis ne wani jami'in tsaron ƙasa na amurka ya faɗa wa 'yan majalisa cewa amurka ta sanar da jami'an faransa cewa rasha ta yi wa hanyar sadarwar kwamfutocin faransa kutse lokacin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa tun kafin kowa ma ya sani daraktan hukumar tsaron amurka admiral mike rogers ya ce muna sane da abin da rasha take yi a lokacin zaben faransa wanda ya faru a 'yan makonni da suka gabata ya faɗi haka ne a lokacin da yake bayar da bahasi gaban kwamitin majalisar dattijai kan bayanan sirri ya ce mun yi tunanin abu ne mai mahimmanci da har muka tuntuɓi takwarorinmu na faransa muka sanar da su hukumar kamfen ɗin zaben faransa ta faɗa tun ranar asabar cewa akwai bayanai masu yawa waɗanda wasunsu na boge ne kan ɗan takarar shugaban ƙasa mai tsaka-tsakin ra'ayi emmanuel macron inda aka yada bayanan a kafofin sada zumunta bayanan dai sun bayyana sa'o'i 36 kafin wato sun bayyana sa'o'i 36 kafin ƙarshe na ranar lahadi wanda macron ya doke abokiyar takararsa marine le pen jami'an hukumar zaben faransa sun ce bayanan da aka kwarmata sun fito ne daga wata kwamfuta da ke dauke da sakonnin imel din macron da na wasu daga cikin manajojin kamfen dinsa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kwashe watanni uku kenan tun lokacin da babban kwamandan sojojin amurka da na kasashen duniya afghanistan ya ce yana bukatar ƙarin dubban sojoji domin samun nasara a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita sai dai kuma har yanzu gwamnatin trump ba ta bayyana shirinta akan kasar ba mai magana da yawon fadar white house sean spicer ya faɗa a wannan makon cewa har yanzu ba a yanke wani hukunci kan wannan batu ba ya kuma yi kira ga manema labarai da kar su wuce gona da iri kan shirye-shiryen yanke hukunci irin wannan jami'an soja sun faɗa wa wannan gidan rediyon cewa shirin da za a fitar zai kunshi aikawa wasu 'yan dabban sojojin ƙasa da ƙasa zuwa afghanistan yawan sojojin da amurka za ta ƙara a yakin da ake a afghanistan zai dogara ne da yawan sojojin da ƙungiyar tsaro ta nato za ta bayar domin ƙara girman yakin da ake guda yi da 'yan ta'adda a cewar janar joseph dunford shugaban hafsan sojin haɗin gwiwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano gawar sojan wanza da zaman lafiya na biyar a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Biyo bayan harin da ake kyautata zaton 'yan bindiga masu adawa da balaki ne suka kai wa ayarin Majalisar Ɗinkin Duniya. An gano sojan na ƙasar Morocco wanda a baya aka ba da rahoton cewa ya ɓace a mace a cewar mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Dujarric. kwana ɗaya bayan da aka tabbatar da mutuwar sojoji hudu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da wannan kisan ya kuma yi kira ga dukkan ɓangarorin jamhuriyar ta Afirka ta tsakiya a kan su aiki da kiran da shugaba Faustin Achange Todera ya yi na cewa su kawo ƙarshen tashin hankali da ke faruwa su kuma yi aiki tare don samar da zaman lafiya a ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja inda ake shirin gurfanar da tsohon ministan babban birnin tarayyan gaban kuliya Manta Sabo ga Nasiru Adamu Elikaya da ci gaban rahoton. A Juma'ar nan za a dawo da sauraron shari'a tsohon ministan Abuja Sanata Bala Muhammad a gaban kotun birnin tarayya wacce ta tura shi zaman wakafi a gidan yarin kuje. Hukumar yaƙi da almundana ta gurfanar da ministan kan zargin bayanai ba daidai ba kan gidaje da duk kuwa sabuwar tuhumar da ta kai caji shida ta kai darajar kuɗi naira miliyan 864. The argument of the for bail, but court Tuni lauyan sanata Bala wato Chris Uche Sani ya bukaci ba da belin tsohon minista sakamakon beli da aka bashi kan tsohuwar tuhuma. Uche ya nuna gamsuwa ga abin da ya ce kotun bata kawo wasu lamura masu sarƙaƙiya ba. Lauyan EFCC Ben Ikanni Sani ya ki amincewa da ba da belin Bala mai rike da sarautar ƙauren Bauchi yana mai cewa hakan zai shafi aikin hukumar da doka ta daura mata. Ikanni ya ce tuhumar akwai zargin ba da shaida ta ɓarauniyar hanya kan wani gida da darajarsa mata ta kai fiye da rabin naira biliyan. miliyan ɗaya. Mai shari'a Talba zai duba yiwuwar bada beli kafin ci gaba da shari'ar. Hukumar EFCC dai ta rike tsohon sanatan a lokuta mabambanta inda magoya bayan sa kan yi tururuwa zuwa helkwatar hukumar don jajantawa. Nasira da Malika, murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Kona bi gaskiya ya kyauta maka bi gaskiya kowa na bi gaskiya ya kyauta maka Amurka ya fito a jamhuriyar Nijar kuma kungiyar Equal Access da haɗin gwiwar hukumar ba da tallafi ta ƙasa Amurka USAID sun ƙaddamar da wani sabon shiri mai suna V for Peace wanda zai mai da hankali kan ayyukan faɗakar da matasa illolin shiga ta'addanci ko wasu ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya. Wakilinmu a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma na ɗauke da ci gaban rahoton. Wani rahoton binciken da kungiyar Equal Access ta gudanar a yankuna akalla biyar na kasar Nishar na nuni da cewa matasa na ci gaba da fuskantar barazanar fadawa tarkon kungiyoyin da ke tayar da kayar baya. Sannan rahoton ya ci gaba da cewa akasari zaman kashe wando ne ke kan gaban dalilan da ke cusa musu aƙidar tayar da hankalin jama'a. saboda haka wannan kungiya mai samun tallafin usaid ta bullo da sabuwar hanyar tunkarar wannan matsala in ji daraktan ta na ƙasa baki ɗaya abdulkader maman idi kowace shafa inda mun ka je akwai abun da ya shawo mata kai kuma da zai iya sa kamar mutane su je cikin ta'addancin nan da in ka ɗoka niger sai a ce ma. tashin hankali jihar agades ne na an ka san da shi amma yanzu binciken musu ya nuna inda ake iya samun wa'annan tasun suka hankali shine kamar jihar difa da ta kai da iyaka da chadi shi sa projan ga namu yana aiki da chadi kuma sannan mun ka gano kuma akwai wata jiha yanzu ta samu ita kuma ga matsala shine jiha talaberi eh, wadda ke da iyaka da burkina faso da mali mai da hankali akan ayyukan wayar da kai domin cire dukkan wani mugun tunani daga kawunan matasa shine abin da shirin voix de la yake fatan dukufa a kai ta hanyar amfani da gidajen rediyoyin karkara matakin da daraktan rediyon karkarar cintabaradan sidi Mohammed sidi ke ganin zai yi tasiri kun san departement duk wanda suke wajen frontier na burkina frontier na mali frontier na algeria frontier na libya san suna su an ta d'urgence dokar ta baci don haka nan ne an ka tara duk wannan rediyo-rediyo wannan don a kara musu sani bisa aiki wanda za su rike yi da message wanda za su ruke matalakawa matasa in ba su da aiki wannan ba kyau jajircewar iyaye wajen tarbiyyantar da yara a kan hanya ta gari wata muhimmiyar hanya ce da ka iya kare matasa daga barazanar fadawa mugun hannu aikin da hajiya hauwa madan bashir ke ganin uwaye mata na da rawar takawa yaro in ya tashi cikin gida kayan uban ya san yadda ake uwa ta riga ta san abin to ke uwa in kika tashi kika ga yaro na kwance ta dashi ya tayyabi hanyar nema in kina da abun hannunki ko uba na da ku taimaka ma yaro ba cikin karatu kaɗai ga ka ci ba a ba su 'yan kuɗi su tai su sana'a. Ba idan gidajen rediyoyi sabon shirin na Voix de la Paix na son amfani da shafukan sada zumunta domin jan hankulan matasa a game da mahimmancin zaman lafiya. Sabon salo na na'urori wanda za a iya cale novel technology wani su Facebook duka su za mu aiki da su don mun ga matasa na amfani sosai da su. Kimanin shekaru biyar cir za a shafe matasa da ma daukacin al'ummomin kasashen Nijar, Chad, Cameroon da Burkina Faso na cin moriyar voie de la paix mai manufar kare matasa daga barazanar shiga ayyukan ta'addanci ko na tayar da kayar baya aikin da equal access da usaid ke fatan zai samu karbuwa a wajen jama'ar da ake yi domin su sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara kuma iyaye, komi malaman makaranta. To, madalla haka yake Sulaiman mini ba ma da wannan rahoto kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To yara ku ne gobe, aba yara mayan gobe, aba yara Allah nana. To gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara, ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau. ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah nan, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani. kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara allah na nan yan yara allah na nan haba yara manyan gobe ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara To madalla bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Niger Najeriya inda gwamnan jihar Abubakar Bello Sani ya karbi bakuncin kungiyar Izala ta ƙasa da ke gadi ya kuma bayyana cewa akwai buƙatar sake lale a ɗaukar da kuma ɗaukar matakan shawo kan albazaranci da dukiya al'umma tsakanin jami'an gwamnati kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu mustapha nasir batsari ya aiko mana da son samu ne a ce kwamishinan nan kaf suna nan da FAMSEC, FAMSEC! da su ssg da 'yan daraktoci saboda mafi yawan bannan yana a ƙasa ne ina tabbatar muku mafi yawan bannan ba ya tsaya ga gwamna ko kwamishin yana a ƙasa ne a ƙasan nan ban ta mana suna tunanin Allah ba domin wani ga gan shi ka tambaye shi ya aka yi kase motan ga kai ka a hali ka san albashin shi bai ba ka hausa ko ka ga mutum kashiya ne rabin gidajen mai na kaf na shi ne albashin shi bai kai dubu hamsin ba amma gidan mai gidajen da ke mai na kaf rabi na shi ne kuma kanmu manyan mutane shugabanni zamani ya canza sai mutum ya je barna ya sato kudin gwamnati sai zuwa bashi sarauta mutumin da aka san aikin da yake yi akwai hidiman da in yana yi ya kamata a tambaye shi a ji ya aka yi haka yanzu an daina yi duk abin da ƙara kawo lalacewa da zalunci da komai a ƙasa kenan. Shugaban ƙungiyar ta Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce sun zo jihar Niger ne a ci gaba da ziyarar jihohin Najeriya domin duba ayyukan ƙungiyar na faɗakar da al'umma a matakin jihohi. sannan kuma da ganawa da shugabannin jama'a domin faɗakar da su mahimmancin yin adalci a tsakanin al'umma kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Allah yana umarni da yin adalci. In an ce adalci da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba na son kai mishi adalci. Al'umman Niger suna so su sha ruwa. Ba za ka ce a kai ruwa wurin jama'an da suka zaɓe ka ba amma inda ba su zaɓe ka ba za ka ba su ruwa ba wannan ba adalci ba ne. Amma idan al'umman naija na son adalci haka kuma suna son kyautatawa zagayen na izala dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin najeriya ke ƙara matsakaimi wajen bankaɗu waɗanda suka yi almundahana da dukiyar gwamnati al'amarin da ke shan yabu daga masu fafutukar ganin an kawar da cin hanci a tsakanin al'umma mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. a gare, in ka ga mutum ra'ayi Kafin To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe uku da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Amina Suleiman wadda aka fi sani da suna Mimi Suleiman. Wadda ta kware a sana'a yin kwalliya musamman ma ga amare. Yanzu dai bari in baku da bakuwar tamu ku ji daga gare ta. Ni yar Adamawa ce um, babana dai daga Cameroon yake but family shi very settled uh, uh, sun dawo Adamawa da zama like da dadewa so kawai sai muka koma 'yan adamawa duka ah. na girma a jos amma na je makaranta primary and secondary school a jos and sai kuma university a adamawa a apti american university sannan na nysc na a jos ma dai a abuja dai muke zama dai yanzu na yi aure kafin ma na aure a abuja nake zama dai business ina a nan na establishing ɗin shi. Wato sana'a kike nan. Yawwa. Malama Amina baki gaya min wace irin sana'a ba ce ba kike yi. Ni makeup artist ce, kwalliya nake. Sai mutum ya zo ya zauna sai ya biya kuɗi sai ki mai kwalliya. Yawwa sai ya biya kuɗi sai a mai kwalliya ko da amarya ce ko kuma biki za ta je ko kuma birthday ne. Ko suna haka. ma kawai dai wasu matan hoto kawai suke so su yi. To malama Amina me ya ja ra'ayinki har kika fara sana'ar kwalliya? To kwalliyan nan dai tun da nake karama tun lokacin nake ganin mama na tana son kwalliya haka ina yawan gani tana ajiye kayan kwalliya a gaban miranta na ɗauka na shafa haka dai tun ana dai wasa wasa da kamar irin wasan yadarta dai haka aka shiga makaranta a university. Sai mm. yawanci friends ina sun san irin duk lokacin da za a fita wani dai event a ɗaki na ake shiri saboda in ma kowa kwalliya don kawai dai abin da ina dai son yi. To da nazo na gama kuma NYSC kafin dai irin jiran aiki ka samu aiki nan kana jiran gwamnati a samu maka wani aikin gwamnati zai haka. Eh. Kawai na ce to bari dai tun da na ga wannan abin da ana yayin shi dai yanzu a maka kwalliya ka bi mutum ya biya bari na fara tukunna na ga yanda abin zai tafi. To kamar dai da wasa da wasa dai na fara. Sai kenan kuma daga nan Allah ya buɗa. Sai kuma na zo ma na zo na samu aikin. Wani aiki kika samu da? Na samu aiki ne a NCC, wato National Communications Commission. kuma na ce ba na so saboda na ga aikin makwaliyan ya fi man wani aikin gwamnatin gaske. Saboda kin ga ni ina da son ɗaukan nawa lokacin in yi komai ban so a ce irin wannan ka tashi karfe takwas ka tafi mm. aiki ka dawo karfe biyar ka tafi ofis kana ce ma wani sa sa sa sa. sannan kuma karshen ta ma kuɗin da ake biya duk da dai gaskiya ncc suna cikin ministries inda ake biya kuɗi sosai na zo na gani sana amma ta fi biya na akan yadda za a biya na ma da zan je in yi aikin gwamnati kuma na fi samun lokaci na in na ga dama wani lokaci in yi sati ɗaya ban fita daga gida ba kuma weekend ya zo in je in ma wata amaryan kwalliya na yi abin da wani shi zai wata ɗaya yana aiki kafin a biya. To yanzu kama a arewa da ba a wannan mm. kulliyar ta ya aka yi mutane yanzu suka fahimce ta ko kuma suka fara shiga harkar yin kwalliya musamman ma idan ana bukukuwa me ya fa'ida yin irin wa'annan kulliyar da biki to shi dai kwalliyar nan kin gani an ce mutum ko kana da kyau ka kara da wanka to kin gani kowa dai yanzu yadda duniyar yake hatta maza ma sun da kwalliya gaba da mace saboda hmm. wani ma wani lokaci sai gizi mai yana cewa dan na canji wancan ji eyebrow din da to kin gani ai ko namiji ma ya san kin ko ko jiyan da ta shafa hodar ya yi yawa ta yi wani iri saboda shi wannan kwalliyan kin gani in ka je wanda shi asalin mai kwalliya ya maka ya fi iyayen da kai zaka zauna kawai ka jajjaye ka yi shi da sauri sauri ka fita daga gida can da za su in ka je ne ka zauna aka maka abin nan a tsanace da waɗanda su suka san yadda ake abin kyan da mm. za ka yi ya fi iyayen da za ka yi wani lokaci ma sai ka ga mace ta fita mijinta yana mata irin kallo kamar sabuwar budurwa ya gani saboda kwata-kwata kamanin ta ya canza ta daɗa kyau ta taɗa zama kamar yan yarinya yadda ya santa irin tun da kafin ya ba zo ya aure ta ko aka haifi yara da sauransu tun da ya zo da sauransu yana ƙara farin jini gaskiya sosai saboda za ka koya kaɗan wuce za ka ga mutane dai ana jijiya ana sa kaɗa wannan gaskiya sai kyau ko mata ne zaki ga suna cewa gaskiya fuskar ki ya min kyau makeup din ki yayi kyau kwalliya ki ya haska iko bare amarya ma da ita ce gaban biki an fi so irin a gani ranar biki ta yi kyau ta fi kowa kyau ta yi yadda ba a taɓa ganin ta ta yi ba irin duk irin wannan abubuwan ta kin ga ai mahimmancin kwalliyar kenan Jama'a masu sauraro iyakacin abin da shirinmu na yau ya sauwaka kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan hirar. a madadin bakuwar tamu amina suleiman da Ms. julie gresham da ta hada shirin da bada umarni ni maryam dauda daga birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya to a gaida maryam kafin mu ci gaba kuma sai nasiru ahmed hausawa da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun amurka na wannan mako malam nasir gare ka sharhin jaridin Amurka. wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post inda ta rawaito labari mai taken Faransa ta zaɓi Macron ta yi watsi da Le Pen. Labarin ya ce faɗuwar shugabar masu adawa da ƙungiyar tarayyar Turai Marine Le Pen warwas a zaben shugabancin ƙasar Faransa da aka gudanar ranar Lahadi da ta gabata. Ya ruguza ginshiƙin dakarun 'yan ra'ayin riƙau masu ƙoƙarin watsar da aniyar tarayyar Turai duk da nasarar fitar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma nasarar Trump hakan bai hana dakatar da su daga kan mulki na tsawon shekaru ba. Duk da irin damar da Trump ya samu ta zama shugaban kasar amurka masu zaɓe a ƙasashen yammacin turai sun tsaye da 'yan takara masu sassaucin ra'ayi a matakai daban-daban kuma sun yi nasara zaton da ake yi na da tsauran ra'ayi da kyamar bakin haure za ta mamaye ƙasashen turai hakan ba ta hana ɗan takarar austria da netherlands da kuma faransa masu tsauran ra'ayi faɗuwa zaɓe ba haka kuma alƙaluman ƙuri'ar jin ra'ayi sun nuna yadda jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi take faɗuwa, a yayin da zaben watan nuwamba ke gabatowa a jamus sai kuma jaridar new york times jaridar ta rawaito labari ne mai takin trump ya kori komi shugaban kasa trump ya kori daraktan ma'aikatar binciken manyan laifuka ta fbi james b comey babu zato babu tsammani Ko mai na tsakiyar binciken laifin ko masu baiwa Trump shawara sun yi cuɗanya da gwamnatin Rasha domin sauya akalar sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Al'amarin da ya baiwa kowa mamaki a shugabancin Mr. Trump ya tayar da tantamar shigar siyasa cikin binciken shugaban ƙasar da ke kan mulki a harkokin jami'an gwamnati. hakan ya kunna wata kiran da 'yan jam'iyyar democrat suka yi na kafa masu bincike na musamman akan al'amarin da ya shafi rasha mr trump ya bayyana korar da cewar yadda Mr. Comey ya tafiyar da binciken amfani da ma'adinar wasiƙun imel mai zaman kanta da Hillary Clinton ta yi duk da ganin da ake yi hakan ya amfanar da shugaban ƙasa a siyasance. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken kwana ɗaya bayan korar Comey, Trump ya gana da ministan harkokin wajen Rasha shugaba trump ya gana da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov a white house a ranar laraba kwana ɗaya bayan ya kori james comey shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wanda ke jagorantar binciken ko rasha ta tsoma hannu a zaben watan nuwambar bara da aka yi a amurka trump da lavrov sun tattauna akan warware matsalolin yakin basasar siriya da kuma babakeran rasha a ukraine game da rikicin gabas ta tsakiya. A bayanan da fadar White House ta bayar, an ce sun tattauna hanyoyin da kasashen guda biyu za su bi don ƙarfafa dankon zumuntarsu. A wani dan gajeren bayani da ya yi wa manema yaɗa labarai, Trump ya ce korar ta komi ba ta da alaƙa da tattaunawarsa da Lavrov. Shirin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya. To a gaida Malam Nazir sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Ni ne Alhaji Ahmadu Bokos LG. Abin da ya bani mamaki da siyasanmu na Fulani. Don Allah don annabi na bar sakona satin da ya wuce. Shamomi lokal gamin guda goma sha bakwai da muna shi na faɗa ma najeriya na faɗa wa duniya mu a najeriya a plateau muna da ɓarayi ne har yanzu kai gwamna baka fito ka kare ta min nan sun bata ka sun ce kai baka ba su kuɗi kullum ba kudi ba kudi ba kuɗi ba kuɗi ana wahala wasu suna yawo ne kai. kuma har yanzu ba wanda shi ya wannan roƙon ka don Allah don annabi gwamna zaɓen da muka baka a plateau mun angulu ne da kan zabo ba wai kana da kyau bane an san plateau da muka ka amma an ce bari a yi da kullum mangoro a rabu da kuda a gwada ma shi iya kuma da jonajan plateau ba kayan gado ba ne plateau ba na mutum ɗaya ba ne shi yasa aka ce bari a yi ka to an yi ka kuma mu ka zo kana da kyau amma chairman local government goma sha bakwai sun bata ka ka fito ka faɗa mutanen plateau kana ba su kuɗi har ga Allah in kuma in ba ka sauke su ba to ka ci mutuncin mu har Allah sun hulla ne sun yi menene a plateau su ne suka bata ka amma kai fasa na kai kana da kyau ka san zaben da aka baka kuriya fa an baka don Allah ne assalamu alaikum sayan hausa na radio a America mai magana hadi tsohon sarki daula da Allah ina so ku bani dama a matsayina na ɗan adawa a jihar Katsina hakika ni dan jam'iyyar PDP gaba da baya amma ina so in yi godiya ne da jinjina da mai girma gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ba dan komai ba sai dan wani kokari da muke ganin yana yi wajen albashin ma'aikata wanda na duba a jarida na gani a rediyo cewa akwai jihohin da suka yi wata takwas wata goma ba a biya albashi amma mu jihar katsina idan ka an wuce wata ba a yi albashi ba to akwai wata matsala don haka muna miƙa godiya ta musamman da mai girma gwamnan jihar katsina allah kuma ya ƙara haɗa shi da abokan aiki da kirki allah kuma ya ƙara mai ƙwarin gwiwa ci gaba da taimakon al'ummar jihar Kaduna saboda wannan ba karamin abin girmamawa ba da haka ina tsara kira da sauran gwamnati da suke tausayin jama'a in kimani rika taimakon jama'a suna ba su alƙalin da kai ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a jiya alhamis ne shugaban amurka donald trump ya fito ƙarar ya faɗi cewa a baya ya tambayi shugaban hukumar bincike ta fbi kan cewa ko ana gudanar da bincike a kansa ranar talata da ta gabata ne trump ya sallami daraktan hukumar fbi james comey wanda hakan ya yi sanadiyar kace na ce ga 'yan siyasar amurka yayin da wasu ke nuna damuwa game da tsarin mulki a jiya alhamis ɗin ne wani jami'in tsaron ƙasa na amurka ya faɗa wa 'yan majalisa cewa amurka ta sanar da jami'an faransa cewa rasha ta yi wa hanyar sadarwar kwamfutocin faransa kutse lokacin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa tun kafin kowa ya sani daraktan hukumar tsaron amurka admiral mike rogers ya ce muna sanar da abin da rasha take yi a lokacin zaben faransa wanda ya fara 'yan makonnin da suka gabata ya faɗa haka ne a lokacin da yake bayar da ba'asi gaban kwamitin majalisar dattawa kan bayanan sirri ya ce mun yi tunanin abu ne mai muhimmanci da har muka tuntuɓi takwarorinmu na faransa muka sanar da su an kwashe watanni uku kenan tun lokacin da babban kwamandan sojin amurka da na ƙasashen duniya a afghanistan ya ce yana buƙatar ƙarin dabban sojoji domin samun nasara a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita sai dai kuma har yanzu gwamnatin trump bata bayyana shirinta kan ƙasar ba. Mai magana da yawon fadar White House Sean Spicer ya faɗa a wannan makon cewa har yanzu ba a yanke wani hukunci kan wannan batun ba. To a gaishe ka masu saurare nan kuma kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye ciki har da duniya Amurka. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilo hashim gumel da ya taya na gabatar da shirye-shiryen da malam siri da haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri